mun haɗu a cikin wannan yammaci na laraba wanda ida ce da a hudu ko biyar ga watan a shekara ta 1447 wanda ya dace da 22 ga watan a hudu shekara ta 2026 miladiya a cikin wani littafi karatu na wani littafi sama albarka al-kaba'ir na imam shamsuddin zahabi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau shine darasinmu na uku insha Allah ta'ala wanda a darasin da ya gabata muna a babi na farko shine al-kabiratul ula babban zunubi na farko da bawa yake iya saba wa Allah ta'ala da shi shine shirka ga Allah babban zunubi wanda shine akbarul kaba'ir mafi girman manya-manyan zunubi wanda a darasin da ya gabata mun kwana a cikin annan sani mini shir nau'i na biyu na shirka wanda ya ce riya ita riya shirka ce ga Allah ta'ala amma shirka karama da ba ta fita da ma'abocinta daga musulunci wanda mun cike a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sama'a sama'a Allah bi wa man raya raya Allah bi mana wanda ya nemi idiyar da mutane abin da yake yi na aikin alheri to Allah ta'ala zai jiyar din wanda ya nemi ya ganar da mutane su gani to Allah ta'ala zai ganar su gani to yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na gaba da yake magana akan riya mala yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal 'atsh wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr malaki cewa an abi huraira an karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da a gare shi annan nabiyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala rubba sau da yawa ko sau da dama mai azumi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh bai da wani rabo min siyamihi daga azumin nan nasa illal al-zu'u wal face yunwa da tarin kishuwa wa rubba qa'imin sau da yawa mai tsayuwar dare laisa lahu min qiyamihi illa sahar bai da wani rabo cikin wannan qiyamul layl din da yayi illa sahara sai rashin bacci kawai yani mala yake cewa wa mazalta yana nufin cewa annahu idza lam yakun as-salatu was-sawmu as-sawmu liwajhi Allah ta'ala fala thawaba la wato mazalta yana nufin cewa annahu shi wannan idza lam yakun eh, laysa lahu min na yi tsallake lam yakun as-salatu was-sawmu liwajhi Allah in har azumin nan nasa sallan nan tasa da azumin nan nasa bai zaman toli wa lahi ba domin Allah falasawa ba da hutu bai da lada ga azumin ya yi ga sallan ya yi amma mai babu lada Allah ta'ala ya kiyaye wannan hadisi Wani wanda rawar imam ibn maja da imam ahmad a cikin musnad kenan da imam tsabarani da hakim da imam albai haƙi duka sun fitar da wannan hadisi na malakin da waka ma ruya anhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo sallam ya ce wa masalul ladhi ya'malu liriya misalin wannan da yake yin aiki domin riya suma domin ya ziyar da mutane ka masalin labi ya mulau kisahu hasan kamar misalin mutumin da yake cika jakasta da tsakon kwani ne sun mai da kudu suka sannan ya ɗauki wannan zakar ta sa shiga kasuwa liyashari biki domin ya yi siyayya da wannan tsakon kwanin da suke cikin zakar ta sa fa'iza fata a hukudamal baya fa'iza huwa hasan idan ya zo ya buɗe wannan zakar a gaban abokin cinikinsa fa'iza huwa hasan sai ga shi a cikin kwani ne ya tara a cikin jaka, ko ba raba bihi wajaha sai a da fuskarsa da wannan akonkwanin a ce abinda ka zo man da shi kenan me za a yi da wannan ai ba kayan siliki ba ne ka kawo abinda yake mai ba karɓar ba kuma ka zo ka yi wato ka zo ka yi zamba cikin aminci ne ka zo ka yi wujerin mutane ka cuce su wala man ba'ata lahu fi kisihi siwa maqalatin nan, babu abin da zai amfana da shi fi kisihi game da sha'anin wannan jakar tasa siwa maqalatin nan, sai dai sai ce ku san mutane kawai daman gashi nan da ai ai kaza ai ya saba ai kaza ai kowa a kasuwar sai ya tofa albarkacin bai akan abin da wannan mayaudarin yi ko mai wannan mai zambacin aminci ruwa ma amla a kisahu wala yau yuqta sai an ba za a ba shi komai ba ko karfan fana ba zai samu ba da wannan da kanta haka zai koma da zakar amma bai ci dan banzan duka ba ke da. kan kowa ya sofa albaka kowa ya magana to haka wannan magana a kwatanta mutumin da yake aiki domin riya da sum'a ta mutane a cikin wani ai ai akwai alheri akwai kyauta ai wani akwai kaza akwai kaza akwai kaza mutane su gani mutane su yaba to sai a wannan maganar dukkan malamai suna makarta ba hadisi bane cikin gyaran da ake yi shi wannan mawallafi Allah ta'ala ya masa rahama cewa bai inganta wani salama ne ya faɗa ba malamai ne cikin hikima suke kwatanta misalin wanda yake aikata riya da sum'a da wannan misali ta mutumin da ita ka zakasta da kudin jabi misali ko wani eh, wani tsakon kwali ko wani abin da ya kuma da wasu musamman a da ka zai cinikinsu ka gaba da kudi ake ba da naira ake ba kafin naira tabo eh kafin naira tabo da mai ake da mai ake ciniki a karamar kallon kafin naira tabo da mai ake ciniki yau da wuri yau aka dawo a nina ko? Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Masha Ta wayan na abubuwan sa'anini ah, da da su da su wannan kake da suna su a eh, wani a lokacin ta da su ne kuɗi. Su ne kuɗi. a lokacin da lokacin iyaye da kakanni kafin a sai bature ma yanzu a sanar a sai nan ga naira nan ga kwabo nan ga kasa wasu abubuwa ne da suke ake samar da su domin a ayyana su a matsayin kuɗi za a iya ciniki inda ba a zo a yi cinikin wannan bangi shirin ba ka da ba ka ban kaza ba ka ban hatsi ba ka masara eh, ba ka shinkafa ko na na kafin a da amfani da wuri ya bani ji shirin maka wani na ji kwanan wake a kai kasuwa na wani sai zo da wasa-wasa eh na wani kuma ya zo da ya kamta hmm. hmm. yawwa haka haka haka ake ciniki a da to shi wannan ba'an Allah din wato of the figures da malamai suka ba da labari kamar ya zo ne da sufar yaudara a ga kasuwar zaka da da nauyi a cikin sadaukar kuɗi ne kaga duk abin da ya ce a ga a sallama masa sai ba ya ta sai a ce tsakon kuɗi ba kuɗi ba ne sai ba wuri ba ne ba kaza ba ne to wannan da ya zama cewa aka gano kasan kowa a kasuwar zai tofa albarkacin da ai kaza ai kaza ai kaza waye waye to wannan surutun shine kada abin da ya amfani da shi a cikin wannan abin da shine kada ya amfano da shi amma na ciniki mai kullu ba na kuma a ce ga dan wani abu na kyautatawa a kai wa yara gida ba abin da zai samu amma bai ta dan banzan duka a kasuwa to wannan shine abin da bai aikata ne zai samu zuma bai samu komai ba sakamakon wannan aikin da ya yi illa maganganun mutane kyau aiwa ne aiwa ne aiwa ne ai ya saba ai daman kaza ai daman kaza ta ai masha Allah ai kaza iya wannan abin ne nifa kuma da makaranta a disan baya ta zara a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai wato ku je gurin waɗanda menene suka gani in suka yaba din su ba ku lada ba ku da lada a kuma Allah ta laike cewa duk wanda ya aikata wani aiki da ya hada ni da wani a cikin wannan aikin to zan bar shi da wannan shirkar tasa ba na son wannan aiki in dai hada ni da wani to ba na so ki je shi wancan ya ba shi lada Allah ta'ala ya san da na قال الله تعالى ubangiji madaukakin sarki yace وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا مكجيوة abubuwan da suka aikata ayyukan da suka riga suka aikata min amalin na ɗaukin ayyuka mana nan ayyuka nan ibada da Allah faja an nawa haba a mansura sai muka sanya waɗannan ayyukan suka zama kura. abin tsarwa, abin watsarwa ya shi aiki ne an yi amma ne ba da niyya kyawa. an yi ne domin a mai domin a yaba a ce aiwa na akwai ibada aiwa na akwai sallah aiwa na akwai kinta aiwa na akwai kaza wani akwai kaza akwai kaza wannan abin a sa a cikin mutane akwai wanda yake ci babu abin da ya burgin sama da yaban mutane shi ba abin da yake ɗaukan hankalinsa a yi ta yaba masa kawai shi ne ya son kushe ba a son wani ba kai daidai ba ko ba iya ba a shi a yi ta yaba masa shi ne farin cikinsa a yi ta yaba masa shi ne farin wanda zai zai ce masa wani gyara to abokin rigimar sa ne za a ci ai wani ai yaƙi ai aikata ai wani ai akwai alheri akwai akwai wannan abin yake kushe kuma ba su fata ta mumini ba wani abu in kai za a zo a ce wani baka ne ba masha Allah eh, ina aka samu lamar ce kai yi ne ban sani ba har kana iya hango mu kurakurai na da da Allah yi mun bayani me ya kamata in gyara a shi kenan kuma sun ya ce cewa al-mu'min mir'atu akhihi mumini madubin dan uwansa mumini ma'ana mudubi eh, shine abin da kake tsaya ka kalla ku cewa ina ne inda mai bai ji ba ina ne ya kamata in gyara hularsa ba to mumini haka yake da dan uwansa zai kalli dan uwansa ga za ka gyara ayyukanta. na wala kitta wato al-ya'ani al-a'mal allati 'amiluha li ghairi wajhi Allah nan da aka ce min amalin wa qadimna ila ma 'amilu min amalin ana nufin al-a'mal allati 'amiluha ayyukan da suka aikata tun a duniya li ghairi wajhillah amma sun yi ne ba domin Allah ba afdalna thawabaha sai muka lalata ladan shi da fada Allah wa haba ladan gashi amma an sa ya sha ba zai amfani ba wadda allaha kalhaba almarku muka sanya shi kamar wato kura a bari sarwa, a bawasarwa wa huwa guba shi alhaba ana nufin alhuba ƙura allabi yura fi shu'a isham ƙurar da ake ganin ta a sarfakan hasken rana shi ne ƙura da suke tashi to haka za a mai da ladan ayyukan duk zamanto sun ɓalɓal sun ladan ملكة وروى عدي بن حاتم الطاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤمر بفئام أي جماعات من الناس يوم القيامة إلى الجنة, إلى الجنة حتى إذا جنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوه عنها فإنهم لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها babban sahabi Ali bin Hatim Allah ta'ala ya kare da a gare shi ya sabo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'maru bi fi'amin ay jama'atin minan nar za ya umarni game da sha'anin wa'ansu jama'a da cikin mutane yau mai kiyama rana da kiyama da janna cewa umarni a a tura su zuwa ga aljanna su tafi aljanna a kada su cewa ga gidan kusan ku da su kudi hatta idza min minha suna tafiya suna tafiya har sai sun kai ga sun kusaci gidan aljanna suna hango gidan aljanna sun fara jiyo kanshinta wasan shaƙu ra'ihataha sun fara shaishana kanshin gidan aljanna kaga an zo kenan an zo gidan aljanna ana ma jin kanshinta wa nadaru ila qusuriha sun fara hango ka hangun gidan aljanna ka sangu na alfarma da bankai wa ila ma a'adda Allahu li ahliha sun fara hangen irin abin da Allah ta'ala ya tanadar wa ahalin aljanna fiha a gidan aljanna nudu sai a kiraye su sai a kiraye waɗanda aka ba wannan aikin na mala'iku cewa su kai su gidan tsira sai a ce musu anin ma'an ha, a kai kai kai surifu kawai da su daga wannan aikwara da su anin ma'an ha. fa innahum la nasiba lahum fiha domin fa innahum hakika wa'annan mutanen la nasiba lahum fiha ba su da wani rabo a gidan aljanna fiha a gidan aljanna fa yarji'una bi hasaratin wani dama, ko fa yurja'una bi hasaratin wani dama, sai a dawo da su daga gidan aljanna cikin takaici da nadama ma arza al'awwaluna walafiru da bi misliha da na farko da na ƙarshe ba su taɓa samun irin wannan hasarar wannan takaicin da damuwa ba faya ƙulun sai suna cewa rabbana ya ubangijinmu lau a da kaltanan nara ƙabala an turiyana mara aitana min sawabin ma a dasta le auliya'ika ta da ahwana alaina kasan da ta ubangiji lau a da kansa nan nawa da tuntuni ka shigar da mutum wuta kawai kabala an turiyana ma a raitana tun gabanin da ka nuna mana abin da ka nuna mana min wabi na sakamako na sakamakon ma'arista bi auliyayi na irin sakamakon da ka na dawa masoyanka masu da'a a gare ta kana da alaina da hakan shi ya fi sauki a gare mu tun karan fari a ta mu shiga wutar ciki nan ba tare da mun gani imar aljanna ba fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce musu zalika ma aradtu bikum ai wannan hakan shi na nufata ya kasance a gari ku fara ganin ni'imar sai a cikin ba za a ba ku zalika ma a rafu biku me dalili kuntum iza khalautun barattumuni bil azai wa iza laqaytumun nasa laqaytumuhum muqbitina tara'una an-nas bi a'malikum khilafa ma tu'uni min qulubikum ai kuma kun kasance iza kalautu in kuka keɓance daga ku sai Allah barastu ni bil azab sai ku dinga mun mubaraza fito na fito da manya-manyan laifuka in ku kadai ne ba wanda ya san ku a garin da kuka je ko unguwar da kuka je ko a gida ba kowa ko kaza kaza sai ku aikata abin da kuka dama kada kun san ina ganin shine ta kuma fito na fito da mai da manya-manyan laifuka wa iza da aitumun nasa amma kun kuka haɗu da mutane da an san ku kun san su la aitumuhum mukhbitin ta faɗa su kuna masu ƙanƙan da kakuna nuna ku masu tawaru'u ne ku mummune ne masu imani da Allah tura'udan nasa bi a'malikum kuna nuna wa mutane irin ayyukan da kuke na a ga Allah Filafa ma su uzuri min qulubi sabanin irin darajar da kuke bani daga cikin zukatan ku ku dinga nuna wa mutane ku na Allah ne amma a cikin ranku Allah ta'ala bai da darajar da ya kamata ku bashi na'am Allah ta'ala ke ta habtumun nasa ulam tuhabuni wa azlaltumun nasa wa lam tadulluni habtumun nasa kun ji tsoron mutane wa lam tuhabuni amma ni ba ku ji tsoro na wa azlaltumun nasa kun girmama sha'anin mutane wa lam tadulluni amma ni ba ku girmama sha'ani na ba wa taraktum nasi kun baro ayyukanku domin ganin mutane kar su ganin su ce ai wane kamar ka walam tasur kuli ba wai kuna barin wani irin wani aikan bane saboda ni ina ganin ku saboda ni ba saboda wani ko saboda ganin mutane ne sa ku bari ba ba ba dan girma na ba ba dan ina ganin ku ba ya'ani li azlin na kun yi haka ne domin mutane ba dan ni ba fal yawma ubihukum alima iqabi to a yau a wannan yinin zan ɗanɗana muku alima iqabi irin raɗaɗin azabata ma'ama ماذا مع ما حرمتم من ذين الثواب مع ما tare da abin da zan haramta muku min jazila sawabi na sakamako na mai tarin yawa za a ɗanɗana muku azaba mai raɗaɗi ga kuma mai tarin lada da sakamako da ba za a ba ku ba Allah ta'ala ya kiyar daga wani hadisi ba matsabarani ya fitar da shi da abu nu'ayi da imam albai haɗe da wasu su wanda cewa zai cewa wani malamin suna ishara zuwa ga sa. amma ya isa ba da misali Wa game da abubuwan da za su faru sakamakon aikata ayyuka wanda suke na biya Allah ta'ala ya samu da bada yake cewa wasu ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man naj'at wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama game da me an naj'at fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallama ya bashi amsa ce ma'anar wannan kalma ta Shi ne Allah su faji Allah kada ka yaudara Allah qala sai wannan sahabi yake cewa wa kaifa yuqada Allah ta ya ku za a yaudara Allah qala an ta'mala amalan shine ka aikata wani aiki amarakallahu wa rasuluhu bihi da Allah da manzansa suka umarce ka da ka aikata wa turidu bihi ghayra wajh Allah amma sai ka nufaci wani Allah da wannan aiki kita wasaqi eh, wasaqi riya fa innahu shirkul asghar ka duka dukoran riya domin ita ce shirka al ƙarama ba babban ba an fahimta fa mura'i domin mai nuna ayyukansa yunada Alayhi yawmal qiyama za a kiraye shi rana alqiyama ala rususil khalaiqi a gaban dukkanin halitta bi arba'ati asma da sunaye guda hudu sunan farko ya mura'i ya mai nuna ayyukansa ya mai biya ya hadin ya mai yaudara yana yaudara mummune cewa shi na Allah ne alhalin ba na Allah ba ne ya ɗauka Allah bai tona masa asiri ba ya fajir ya fajiri ya khasir ya hasarar waɗannan sunaye guda hudu na da ƙiyama za a kira mai aikata riya ya mura'i ya ghadir ya fajir ya khasir sai a ci mai sai a ce masa balla amaluka wa baqala azruka balla amaluka ayyukanka sun taɓi. ayyukanka da kai a duniya sun taɓi. yo an taɓar da su don ba dan Allah kai wa baqala azruka kuma ladanka ya lalace ba a su ba za a ba ka ba na fala azra laka indana to da ka da lada a wajen mu ba ka da sakamako idab fa khudh azraka mimman kunta ta'mal lahu ya muhada idhab ka tafi fa khudh azraka ka dai karbi sakamakonka mimman kunta ta'mal lahu wa a gurin wanda kake aiki domin sa ya muhada ya mai wujari sai ka je wanda kake aikin domin su da suke yabawa sai ka je su baka lada amma anan baka da lada Allah ta'ala ya kiyaye shi wani hadisi da da aka ambata shi ma shi ma ibn abi duniya ne ya ya fitar da shi Allah ta'ala ya samu da malaikata wasu gida ila ba'dul hukama'i an tambayi sashin malamai masu hikima rahimahumullah Allah ta'ala ya muku rahama anil muflis game da wane ne mai ikhlasi faƙala sai Malami ya ce al-muflis mai ikhlasi allazi yaktumu hasanati shine wanda yake ɓoye kyawawan ayyukansa kama sayi adi, kamar da yake ɓoye munanan ayyukan mana ba kadai zirbi ake koya ba hatta kyawun aikin mai koye su ake koye su ake wanda in mutum ya fahimci ko aika na garba koye su ake kaga zai kansa sakatun tana cewa zunubin da nake ba daidai ba ne Wani shi ya kamata a bayyana ya kamata a bayyana domin aiwa ba ya koyo Allah laifin da ake daman aikin na alherin ko ibada ai shi kake wa daman shi kake fata ya gani shi kadai kaga laifin shi kamata a bayyana wa mutane kuma sai dan adam sai yake sawa aikin alherin sai ya bayyana wa mutane su gani aikin zulubi sai ya koyi <laughs> an saba ma auni ko aikin da kake dansa ai ai kamata ya mun to cewa iya wanda kake domin sa shi shi kamata ka nuna shi kadai na fata an fahimta to amma dan ana yana ganin zai wa Allah wayo sai aka sa ne sun sai ya koyi aikin alheri kuma sai ta bayyana ta bayyana ta bayyana duk sai ya rasa lajen duka ta kuma ga zanubin ma da yake ta koyar shi ma kuma shi ma yana nan da ma fasa hisabin ka za a yi ba ko Allah ya kiyaye <clears throat> waƙila li ba'dihim aka ce wa sashin magabata ma ghayatul ikhlas ne fikewar ikhlasi ala Allah tuhibba mahmadatan na shine karka so mutane ma'anar ikhlasi kar ma ka soya yaban mutane mutane su yaba ko kan yaba bai shafe ka in ka ba su kyauta ko sadaka ko kaza sai sun gode ala da alkhairi duk wannan bai shafe ka ba ba ma ka so don ba dan su kai ba ba dan su kai dan Allah ne shi sa Allah ta'ala yake faɗa cewa inna ma nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu muna tayar da ku ya domin Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma buƙatar sakamako da gare ku wala shukura ko ku kawai don Allah a mutum ba zai ta ce ya gode ma kuka ce tafi tafi tafi abin da tafi tafi fita. don Allah kai ba don yaye ba ba tunda don Allah kai ka ba ko bawon Allah ai ba su yaya ba ba fatan ka Allah ya karɓa ba shi ya karɓa ba kaka don mai sai ya sai ya ita yi wani an ma an bashi baya gode baya gode da ka kai masa ina an bashi an tura masa bai zai godiya ba to dan me za a kai masa a ce dan ya gode kake yi ba dan Allah in dai ka ba dan Allah kai ba san ka ma damuwar ka Allah ya karba Allah ya sa an dace shi ne burin ka ba wai wai sun yi sun gode sun yi godiya ba su gode ba wannan kuma ai gonsu an gane to wannan shine aikin da ake sa rai Allah ta'ala zai karba shine mutum kada i zamanto ina kwaɗayin yaban mutane sai wani ai ai madal ai wani akwai cuta ai wani akwai kaza akwai kaza malaki ta ku fudayl bin al ku fudayl bin al-ayyab Allah ta'ala ya kare da gare shi yake cewa wa tarkul amali bi eh, li ajli an-nas barin aiki li ajli an domin kar mutane su gani riya'u shine riya wal amalu li azlin nasi shirkun yin aiki kuma domin mutane to ku aika wannan shirka ne wal ikhlasu amma shi ikhlasi an yu'afika Allah minhuma shine Allah ta'ala ya kubatar da kai daga waɗannan abubuwan guda biyu fahimmi magana ta su take nufi cewa tarkul amali da adalin na barin aiki domin mutane shi ne riya Shin ya bar wani aiki domin mutane wannan shi ne aiki shi ne riya hmm, me ake nufi da wannan shin ana nufin mutum misali zai zai sadaka ko ko zai zo yi talla, ko karanta alqur'ani sai ya fahimci mutane ko idan mutane a gurin sai ya fasa eh ya ke nufi a nan koko a mutumin da ya zo zai sabon Allah sai da idan mutane sai nuna shi na gari ne shi baya yi sai ya ƙi aikata wannan laifin don kawai ya ga mutane sai sawu ya ɗauke sannan ya yi na farkon shi ne wanda mutum zai zai italla sai ga da mutane a gudun ko bi kyamun lairi zai yi eh walala ko a halin tafiya ne ko ya biya su ka a masauki sai ga mutane ba su zai sai na mutu ah, a sai ba ku zai ba a tsalla gidan yi zai zai zai ruwa a to ka za ka sai ya wuce wuta eh shi ake nufi ku kaga ai kuma nan mala ya ce riya'u shine riya ya shi hana nufin kawai mutum isallarsa kai, ba ruwansa da mutane ko da saboda cewa Allah ta'ala yana fata samun samun ya dake kawai isallarsa ita karatunsa <laughs> in ƙi shi ɗan yari zai a kansa suka tsarka kini a yi a sanan malam ya ce ai barin aikin domin mutane riye ne an fahimta barin aikin domin mutane ita riya riye ne eh ko sai yi wani kuma kuma da aka ja kawai aiki isallarsa kawai ya eh, rabu da mutane za ka ta ce wani amalin la'adilin nasu shirku yin aiki domin mutane su ganin shirka ne cin ba zai tsoron shirka ba <laughs> ba zai tsoron shirka ba <laughs> eh <laughs> na da farkon da ne shi ne kawai sallarsa kawai ya kai rabu da mutane na falaki ta da amali ne ajilin nasir yawon wato barin aiki domin mutane wannan riya ne ya danganta wani aiki ma na yake nufi a nan in yana nufin aiki na gari to yana nufin aiki wanda yake na zunubi cewa ma'auninsa daban cewa kano mutane kai na gari ne bari kawai kawai ka ɓoye abin da kake in kada mutane a ce a ah, hana wane kuma sai kake kaza kaza kaza to na abin ka nuna musu cewa kai na gari ne to kana yi riya kenan a ga kai kai na gari ne an fahimta to wannan kenan in kuma ya zama to game da aiki na garkin ake magana a kai ike cewa da amali li adalin nasiriya barin aiki domin mutane riya ne wato asali inda ka zaka niyyarka ga Allah subhanahu wata'ala to zaka iya yin aikin da yake da ka nufa ta Allah ɗin a kansa an fahimta amma sai dai cewa in yi zaman cewa kana jin tsoron abin da yake mutane za su gani zama kana jin tsoron cewa aikinka zai iya rushewa za su iya gani a shiga yabo to kuma mutum sai ya kafa kafa a kansu abin da yake akwai amma kana jin cewa akwai rinjayen yanayi da za ka iya gudanar da wannan aikin sai Allah ta'ala ta nufata to shi kenan to a lokacin zai zama cewa in kace bari ka bari mutane kar su gani to lokacin zai zama cewa kamar kana a wata ta hana kanka wata dama ta samun lada ne an fahimta sa ne kita wal amali li ajlin nas shirk yin aiki domin mutane su gani shirka mana ana nufin menene shirka asghar amma shi malam anan wa yana nufin yin aiki domin mutane su yaba din zai iya bayuwa ga zuwa ga shirka babba bisa ka'ida ta malamai cewa shirka karama in ta gawurta tana iya juyaya ta zama shirka babba ta gawurta mutum kawai ɗabi'arsa a yaba ɗin nan fa shi ne kawai amma ba za a yaba ba tofa ba zai ba in biya ba za a ce ala saka da alkhairi ba ka za ka dawo ana yi an tola ba ba ba zai ba samsam ba zai ba ka ya koma ɗari bisa ɗari mutane yake da fata da aikinsa ba ya Allah ɗin ba akwai wanda shi kuma matsalarsa zai yi ɗin amma ya fito da a yaba ɗin amma dai ko ba a yi ba ɗin bari zai yi dai ransa a ɓace ya san dai Allah yake wa kaga ya raba shi kuma wannan in dai aikin Allah ne amma in ba za a yaba ba ba za ka dawo su ba zai kwata-kwata ba zai wanda kaga aiki kes ɗinsa daban wannan shine ake magana a gaba da shi cewa zai fada zuwa ga shirka babba Allah ta'ala ya samu dace malaki ta wal ikhlasu an ya'afika Allahu minhuma ikhlasi Shi ne Allah ta'ala ya kuma da kai daga wannan abubuwan guda biyu ne riya da kuma yin shirka da Allah ta'ala gabaki da mana shirka karama da shirka babba Shi shine ikhlasi in je ka samu wannan yawan Allah da mutum ya samu mutum ya samu rabauta kenan a wajen Allah Allah ta'ala ya samu da kama lake ta Allah ma'afina minhu ma wa'afu anna ya Allah ta'ala ka kubutar da mu minuhu ma da kawai nan aika guda biyu munana wa afu anna kuma Allah ta'ala kai mana afuwa a anan malam da yake magana game da riya daman ayyuka na bawa suna da alaka da abubuwa ne guda biyu a dunkule su da wasu malaman suna kawo isa abubuwan amma a dunkule abubuwa ne guda biyu akwai al-ikhlasu da kuma almutaba yin abu don Allah shi da al'islam yin abu an tsantsance niyya don Allah za ka yi wannan aikin sai kuma almutaba a bin yadda aka sa dokar aka ce yadda aka ce a yi abin aka za ka buka yi yadda aka koyar a shari'a ba yadda ka ga dama ko kake so ba ko yadda cewa kaga wane yake a'a dole ka bi dan aikin da aka aiko ma wajen aikata wannan ibadar ya ya nuna ma yadda za su in kai wannan abin Allah da ana sa ma rai aikin ka zai tafi amma in ya zama ko aikin ka kai ga shi ka bi dan aike sallallahu alaihi wasallam wajen koyi da yadda ya koyar da abin amma babu ikhlasi aikin ka ba zai tafi ba na fata an fahimta aikin ka zai karɓu ba gashi ka yadda da annabi ya koyar amma me ka sa rabon mutane to aikin Allah baya san aiki da wani makaranta zai iya yiwa kuma aikin gashi ka nufa ta Allah ne ka yi da ikirasi amma me baka baɗin aiki ba sallallahu alaihi wasallam sun koyar da wannan abu ko ka yi da san zuciyarka to Allah ka ala baya shi domin an yi aiko ma manzo da zai ma bayanin ibada ko to sai baka bi shi ba sai kai aikata aidan Allah kai to Allah baya son wannan aiki ai ai kuma manzon Allah sallallahu alaihi zai ma bayani wannan aikin an fahimta ya ai mutum ba zai ce ai kawai tunda dai an ce ai ai kawai bar da shata ko ne ba a da dai babu manzo ne amma tunda akwai manzo da shi zai bayani ne komai dalla dalla to shikenan kuma har ga an gama in ka aiki ba a ka koyarwa sa wato ba zai Allah ta'ala ba zai karba ba sai aiki ta mana amila amalan laysa alai amruna fa huwa rad wanda ya aikata aiki da babu umarninmu a kai ko za a je shi ba za a karba muna halasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa wanda ya kirkirar da wato wani abu eh, fi na hada a cikin addinin mu wannan ma laysa minhu wanda ba a cikin umarnin namu huwa rad za a da shi ba za a karba shine abubuwa da suke da da ayyuka da suke a amma magana game da bangare na farko shine shirka babba kaga an riga an mana bayani game da shi shirka babba tana da alaƙa da abubuwan da mutane suke rika a matsayin ababen tarayya ga Allah subhanahu wata'ala kun za ka iya samun sun ɗauki dutse ko wata bishiya ko wani annabi ko wani shaidani wani aljani ko wani ko wani shehi ko wani wali ko wani kala, ko wani kala kamar da malamin ya ambata mana wannan wani shi shi suke bautawa ko da a ce suna da awar wala Allah ku za su bautawa Allah ko suna bautawa Allah mazaura aka hada Allah ta'ala da wannan a cikin abu karami ko babba ta shirka ba ta da wannan za ka ce ɗan wannan ɗan wannan lafazin dan dan na ce kaza a to ai aka kare da Allah ala da hannun sa su zai bar musulunci na fata an fahimta yau to wannan shine karshen babi game da a shirku billah shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mana da dagowar lokaci ne za mu tsara na? na to daga shiga abu guje eh, alkabiratu babban zunubi na biyu bayan shirka ga Allah qatlun nafs kashe rai ta'ala ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa man yaqtud mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu خالدا فيها ورد الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آه ما لا يجي سوى قتل النفس كشرك قال تعالى الله تعالى يسي ومن يقتل مؤمنا متعمدا دون ده يكشي wani mumini muta'ammidan da gangan fajaza'uhu jahannam to sakamakonsa shine wutar jahannama khalidan fiha zai zamanto mai dawama a cikinta yughadibu Allahu alayhi kuma Allah ta'ala yayi fushi a gare shi wa kuma ya la'ance shi wa addalahu azaban azima kuma ya tanzan masa wata azaba mai girma wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wallazina la ma Allah ilahan akhar mu'minai sune waɗannan da kuma ba sa kiran ilahan akhara wani ubangijin daban tare da Allah wala ya'tuluna an-nafs allati harrama kuma ba sa kashe rai allati harrama Allah wanda Allah ta'ala ya haramta ba illa bil haqqi sai da abinda yake haƙƙi a shari'a wala yaznun kuma ba sa yin zinace zinace kuma ya fa'al zalika duk wanda ya aikata irin waɗannan laifukan yalka asama zai haɗu da mugunyar azaba ta Allah subhanahu wata'ala yuba'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba yawmal qiyamati ranar al wa yakhludu muhana kuma zai dawwama fiye a cikin wannan azabar muhanan abun wulaƙantawa illa manta ba, sai kaɗai wanda ya tuba wa Allah wa amana ya jaddada imaninsa wa amila salihan kuma ya imani iya aiki wanda yake na gari wa ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ƙara cewa min ajli zalika saboda sakamakon haka ne kasabna ala bani isra'ila muka shar'anta wa banu isra'il annahu cewa sha'anin man asala nafsan duk wanda ya kashe wata rai bi ghairi nafsin ba tare ta kashe wani rai ba au fasadin fil ard koko duk wanda ya yi fasadi a bayan ƙasa baka annama asalan nasu jami'a kamar ya kashe mutane ne gabaki daya wa man ahyaha duk wanda ya raya rai guda ɗaya faka annama a hayan nasu jami'a kamar ya raya dukkanin ɗan adam ne gaba wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa idhal mawqudatu su'ilat wanda tana lokacin da al mawqudatu wanda za a binne ta da rai su'ilat za a tambaye ta ran al qiyama bi ayyi dambin qutilat da wani irin laifi ne yasa aka kashe ki a dukkanin wa'annan ayoyi a da muka ambata su ne wanda malam ya bude wannan babi da su kafin ya shiga kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana game da haramcin kisan kai haramcin kisan kai ba ta da wani haƙƙi na shari'a ba wanda ka cikin matsaloli manya-manya da ake fama da su a cikin wannan al'umma kashare kashare yanzu yanzu nan a yi kisan kai kamar ba garin musulmai ba kamar babu wani shari'a ko na addini tsarkakakke da yake raya zukatan al'umma Wuda ta kai ga wa kashe rai ba wani abin mamaki ba ne baya cikin abubuwan mamaki yanzu yanzu nan a ce an kashe mutum kaza ko a yan kwanaki da wasu unguwanni a kano yanzu haka suna fama da wannan irin fadace-fadacen daba da ake kamar ba musulmi kamar ba garin musulmi ba abu ala ana abubuwa irin waɗannan mai yi ɗin shi bai hankalin da zai bari ba sana kuma masu hankalin ba su iya magancewa ba an zara ido na hukuma na mutanen unguwa na su karan kansu yau kansu faɗa tabbatar da wannan Allah laifin da suke wa Allah ba ɗan ƙaramin biyu ko na gajiyar da ko shakar ana ga an ce an kashe mutum hudu cikin wannan gari yi ta abubuwa suka ce a jahiliya suka ce a jahiliya wani abu ma da ake ko jahiliyar laraba wallahi ba yi, jahiliyar laraba ba yi. jahiliyar laraba ba yi. amma a ce ana kallon abubuwa suna faruwa ba kyau to a kan mai amfanin ƙuri'ar da muke dangwalawa inda ba ta tsare mana nan mai amfani ya amfanin ta shugaban da kai ka dan ka bulaye ka dan gula masa ƙuri'a amma kuma ba zai tsare ma rayuwar ka mutum ya amfani ya amfani sun da kuma ayo kana son su kuma mutumin da ya ba wannan abu me amfani ƙuri'a zai ta ma rayuwar ka ba ba zai je da kai daɗin da ya ma alƙawari ba duk abubuwan da ya ma alƙawari sai ya saba kuma gobe zai ƙara fito ya ƙara gaya ma wannan alƙawarin da ya ma jiya kuma ƙara jin wai da gaske da kazafi zo rayuwarsa haka ma da take ran bai tsira ba ba zai bai ya kare masu sai ya kare a cikin awon da ake ta'addanci a garuruwan a zamfara tabbina tabba da ina da sauransu awon da ake sana mana kamar makaji ana koran ta gidajen an kona an duk abin da ake kuma duk muna zaune ma hankalin mu kwanta mu hankalin mu hankalin bai san shi ba sana me ya za mu taimake yan uwan mu ba fa a ta ƙasa ake ba a nan a nan a nan a nan a kashe misalin bila adadin hankalin kowa bai tashi masu ƙasa masu yawon ta ƙasa sai ga su suna rawa sun suna shan shayi kuma gobe zuwa ce wayan nan da ake kan yawon zuwa zaɓe su kuda ta kasa da suka ce wa asalin Allah ta kasa da mai za ka magana ce mai za ka ce ana san a duniya babu abin da ya fara tsada ko ba abin da farai tsada ga ma'abucinsa to in ka aka sarauta da rai to mai niki to nan da yake rasa rayuwarsa a har kullum ko shi za ka masa akwai duka ce wai zaɓa zaɓe ka to zaɓe ka akan wani shafi su ije da kai daɗi ko ko ya tsare mara eh ma kwarta ko a tsare mara rayuwarka a ciki ko a sai a zaɓi wanne za a yi a da dangwala ƙura a sai da rayuwar za a dangwala ta duba munin rayuwar da ni munin rayuwa a ce a kisa izama a mafi sauki mafi saukin al'amari shi ne kashe mutane kyau ana ji ana gani kuma da jiniya ana kada jiniya kuma yana jin zoshi shugaba ne ana ana kashe dan adam dan kasarsa ba kishin kasa ba wani ba tsofayin dan adam ba shi ke da iko da sojoji da yan sana dukkanin da na tsaro ba suna kasa amma an kyale wani su kawai mutane wata yin iska da makamai suna kashe mutane ana ganin su ana ganin su dukkanin makamai ne za a iya magance matsalar nan a rana ɗaya za su iya magance amma an bari ana kashe mutane kamar abu kamar giya sai kamar ka so maganin kwari ka zuba gida ba wanda yake damuwa ana cikin wasu ɗan al'umma a cikin al'umma a san ne amfanin mulki to ba gwanda a ce kasar ba mulki ba kowa ya raye da ya ga ana zuba musu wani gambacin da ake ba na sana'a ko ƙasar da ake yi wani gambancin ba na sana'a ko ƙasar da ake yi gambancin kuma da wannan komai an rasan ma kuma ran naka ma shi ma bara a rasan da shi komai an rasan ma komai sai ka siya da kuɗi komai sai ka wahala wajen samar da shi a matsayin ka na ɗan ƙasa kuma rayuwar ta kama a abu mai sauƙi ne ka wani ƙasa ce kuma a cewa kuma a je koyi jini jiniya ta shugabanci waya a ƙasa kuma wani irin irin tunani irin tunani ya kamata a wannan shekarun da muka ɗauka mu fahimci in wa'annan masoyanmu ne ya kamata mu tabbatar da masoyan in makiyanmu ne ya kamata mu yadda kuma da yake ma haka Allah ta'ala ya kan anan Allah subhanahu wata'ala a auna ayoyi Allah ta'ala ya bayyana irin narkon azaba da musifa da ya sanadawa mai kisan kai Allah ta rikita wa mai mutum mu'minan musa an midin fada za huta hannu duk wanda ya kashe wani mumini da gangan sakamakonsa wutar jahannama in an je lahira khalidan fiha zai dawwama sannan Allah ta'ala ya yi fushi da shi fushin Allah sannan ya la'ance shi wa azalahu azaban azima ba ya san zama masa wuta kuma ya fushi da shi ko sai kuma ya san masa wata azaba mai girma ba ko wuta bace ba wata azaba ce mai girma aka ce bayan kuma fushin Allah da la'anta mutum zai zai kashe mumini kakur ba abin da yake kakur suna cikin rayuwa ne kamar garin ba a karanta ƙwar'ani kamar ba a wa'azi kamar ba a da akwai lahira akwai allah Allah ta alifita wanda zina ya ji'una ma'allahi ilahan aka mummunai su ne waɗanda ba sa kiran wani ubangiji daban tare da Allah ta haɗa su harshen mummunai kaɗai harshen su ya ɗayanta Allah ba za ka ji sun kira Allah sun kira sunan wani ba kuma a bakin kawai harshen na Allah ne shi kire ake kira kin baka haka ringa wani saban da yi wai Allah kaɗai za a kira ko a haɗa shi da wani wai wai wai wai wai musulmi wai Allah kaɗai za a kira ko ko a haɗa shi da wani ana jayayya ba musulmi ba in kace in ka a kira kowa sai Allah sai sai a akwai wani ma za a iya kiransa ko ko musulmi ba Allah ta'ala kare za a nufata da bukatar za a kira shi bai sai a akwai wani mashi ma za a kira shi in za a zo a zauna a kira Allah shi kira shi ko zai ce wani sai ya zauna jikin fa Allah ne ya kira shi numfashin juna Allah ne ko zai zo ka zauna ka kira ka ce ko annabi ba ka kira sunan sa ka zauna eh zazza sai a zauna a ce ya wani ko ya rasulullahi a zauna annabi ya koya sai ka kira sunan sa ka kira Allah ya ce bismillah sauran abubuwa sai da jaya da musulmi a kan wani Allah kaɗai za a kira ko a da shi da wani hmm? wala ya kusuru na nafsar da shi haram Allah illa bil haq ba sa kake wata rai da Allah ta'ala ya mai ya haramta ita ka a kashe sai ga wani haƙƙi da yake na shari'a kamar ɗan ran ta kashe wani rai an fasa a lokacin za a yi magana haƙƙi kaga illa bil haqqi sai abin da gaskiya ne an fahimta wala yaznun ba sa zina ta zina wa man yaf'al zalika yalqa asam wanda ya kata haka zai hadu da mugunyar abin da ya aikata na me kasa Allah zai tarar masa azabar cikin dinki sai ce yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah za a ninninka masa azaba ranar alkiyama ba wai ninki ɗaya za a masa azaba yudha'af za a ninninka masa azaba yawm al-qiyamah wa yakhlu fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azabar muhanan abun wulaƙantarwa illa man taba wa amana wa amana sai wanda ya tuba yin imani ya aiki na gari hatta banu isra'il Allah ta'ala yake cewa abinda ya rubuta musu kenan yau shar'anta musu min azal katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a ba kaɗai mu ba habbarin isra'il an rubuta musu cewa duk wanda ya kashe wata rai ba ta da wata rai ba ko zo yana fasadi a bayan ƙasa yadda ya ga dama yana ta'addancin da ya ga dama to nan da ya kashe rai kamar ya kashe dukkanin mutane rai guda ɗaya a wajen Allah ka ba ka kashe dukkanin mutanen duniya ne zai da kaiwa Allah ke kama halittarsa halittarsa duk da suke faɗin duniya ka zo kashe ta ne kashe rai guda ɗaya daidai wannan wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wanda ya raya rai daya kamar ya raya dukkanin dan adam wanda shi ne shine shari'a da Allah ta'ala ya saka bayan saka shi sa Allah ta'ala yake magana game da yarinyar da aka binne ta da saboda tsoron talauci kamar da larabawa suke yi da cewa kuma ba sa son ƴaƴa mata ana tare ke kawo ilal ma'udatu su idan bai ayi zambin kutulat ka tuna lokacin da mawuda wadda aka rufe ta a ƙasa aka tambaye ta bai aiki bin kutilat da wani laifi ne kika yi asibiti ne kika yi asibiti amfashi ta ake ambata wata ƙista duk da malamai suna magana ingancinta ya magana sai da na umar ike cewa ya kasa manta lokacin da ya ɗauki esta je ya haƙa rami a bayan ƙasa lokacin jahiliya da yana haƙa ɗin ita yarinyar wa tana shafe masa ƙurar da suke ne wato anin kan waje manyansa yana haka tana share masa shaka saboda dahiliya ya sa ta so haka suke yi na Allah ta'ala ya samu da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci a saba al ne laifuka guda bakwai masu halakarwa fadakara aslan nafsi allati harama Allah illa bil sai manzan Allah sallallahu ya ambaci kasharai allati harama Allah wanda Allah ta'ala ya haramta illa bil haqqi sai da wani haƙƙi na shari'a wa qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya gaya wa manzon Allah sallama yace masa ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani laifi ne yafi girma a wajen Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an tad'a lillahi niddan wa huwa qad aqa shine ka sanya wa Allah ta'ala tamka tamkar Allah ka ga wani tamkar Allah wa huwa khalaqaka alhali shi halice ka shi kuma wancan bai halice ka ka ka dauki haƙƙin Allah ka bashi wa huwa khalaqaka shi ya halice ka thumma qala thumma ayyu sai ce masa sannan wani laifi je fi girma a wajen Allah qala an taqtula waladaka shi ne ka kashe ɗanka kashi khashiyata an ya ta'ama ma'aka don tsoron kayyata abinci tare da ka? kama kashe shi don kayyata abinci saboda talauci tsoron talauci ka za ka za ka za zai kashe shi khashiyata an ya ta'ama ma'aka ƙala sun ma'ayyu sai tambaye shi sai wani laifi ƙala sai yace an tuzani halilata dare shine ka aikata fasikanci da matar makocinka fa anzalallahu ta'ala tasfiqa sai Allah ta'ala ya saukar da gaggata wannan magana ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da fadin da wallazi la la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي illa الله إلا wala ya يظنون الآية ina fata an fahimta wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai guda biyu suka haɗu da takobukansu fal qatil wal maqtul fi nar wanda ya kisan da wanda a kashe finnar dukanninsu ‘yan wutan. ƙila ya rasu da Allah ta ce ya ma'aikin Allah haɗa qatil wannan ai shi ya yi kisa fa ma ba ni maqtul to me yake wanda aka kashe kuma Ƙawana, kuma kin Allah ya ce li'annahu kana harifan ala qatl sahibi domin shi ma yana kwaɗayin ya kashe dan uwan nasa ya aka riga aka kashe shi to dukkanin su makomar su wuta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wana hadisi Imam Muslim da Bukhari da Ahmad su ne suka